بن الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف لمئة ألف an karbo daga abu mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yadda yake قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا داني في الله سبتا غريت يا كسنكي إذا أمرنا بالصدقة إن يأمر كيم دين صدقة يتي مي صدقة مسير مبارد سير إن تلقى أحدنا إلى السوق kai ya bashi wanda bashi da kuɗi sai ya je kasuwa ya je sai ya sayar ko ya dako fata amala ya je ya dako فيصيب المدة سيسام مدي أو أبيتي وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف يكي أشكيسو أقوي وأن تكمل لك دبو سيد Allahu akbar saboda ba abin da ya dame shi ya je yayi da ko ko ya sana'a ya samu kuɗi dan ya siyar to siyarwa yana kare siyarwa yana kare dukiya ne ko yana kada albarka ta dukiya ne yana dukiya to amma ke dan sai ce maka حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت عبد الله بن معقل قال سميت أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق ثمرة يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى كفديني كجسور الله كاري كنك دغوتن جهنم كودا درب الآجل دمينوني قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حازم بن حزم عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت امراه معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار الله أن an karbo daga nana Aisha Allah ya kara maka yadda tace nana Aisha na zaune sai wata mata ta zo wata mace ta shigo mata da ƴaƴa guda biyu tasali tana roko tana neman abinci babu abinci gidan nana Aisha sai dabino kwaya dabino kwaya daya dabino kwaya daya a gidan matar manzon Allah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha falam tajid indi shay'an ghayra kamra sallallahu alaihi wasallam bata samu komai wurina ba sai kwayan dabino kwaya daya dabino kwaya daya dama haka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha take zaune a kawo mata kuɗi masu dan kuɗi mai yawa tana zaune ta yi azumi ita da yadda da take maka kirma na Aisha ba ce da take da sai ta kira ni sai ki ba mu kokiyar mu wace ki ba mu kokiyar mu wace sai da karba dukiyar duk ya kare lokacin da yamma kai sai ta ne muke da shi ba mu karya sai yariya ta ce to ai ya ba mu aje abin da za mu koya ba za mu a za a taruwa da shi ba sai ta aike ce ba su tunanin ba lokacin da nake bayarwa ba kin tunanin sai mun aje dan abin da za mu haka wata rana aka yanka tinkiya gidan manzo Allah ko rago ko menene sai manzo Allah ya fita yaje kan ya dawo na Aisha na zaune da wata ta zo ta roka sai a yanka a Wata ta zo wani ko wani ya zo sai ta tarabar da duk baki daya kan manzo Allah ya dawo ba abin da ya saura sai so kan nama a dan kankani haka yake ya Aisha ina rago ko ke da aka yanka sai da ce ai mun rasa duk baki dai sai wannan dan abin da ya saura Allahu akbar sai manzo Allah ya ce wannan abin da za mu ci muka yi kasara shi muka rasa wa'annan duk suna nan ina da aka bayar sadaka din za a shigar da shi a cikin alakira yace wa'annan wan abin da muka rasa shine wannan da zamu amma wa'ancan talaka ya zo aka ba shi albajiri ya zo aka ba shi menene duk aka ba su ba Allah zai saka mana lada ba to ba ta zo ba tana rokan abinci gidan na na aje ba komai sai kwayan dabino fa daya ka a ha ka duk iyaha kuma sai ta dauka ta bayar ta dauka ta ba wannan matar da take tafe take rike da ƴaƴan mata guda biyu matar da ta karbi dabino sai ta tsaga guda biyu ta ɗauki rabin ta ba wannan ya ta ɗauki rabin ta ba wannan ya ita ta hadiya wanda ta hadiya Wannan ta wa lam ha. minha kuma qamat sa'annan sai ta tashi ta tafi fa kharajat فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يزو جدا كما جدا با mai sai labinu ko ai kuma an ɗauki an bayar kuma haka za a zauna bai hana a yi sallah a cikin nasuwa bai hana a yi ibada ba zai sa a kai karan Allah ko ina ba yadda Allah ya ga dama A abin da ya fi nan wannan lokacin Allah akbar Allah sarki babu wannan haluki da Allah ya fi son samun manzon Allah amma wace irin rayuwa ya zaba manzon Allah yanzu ga shi Laraba da suke da mai suna yadda su gama Allah ya fi sun su da manzon Allah da sahabbansa da suka je da jinin da gumin da komai ake yaki dan a da addinin Allah amma wannan ba su da takalmi wannan ba su da abinci wannan ya mutu ba da kafani ma da za duk kuma Allah ya su ɗaya da ke cikin duniya ne sai sa Allah madaukakin sarki la yasalu amma yasalu wa hum yasaluna ka kale Allah islam ta tasafir islam islam ka mi kauya sai ka tsira amma ai kace dan ne dan ne dan ne a rayuwa ma sai a buga ma misali kai kanka kaga kuma haka al'amari ne فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء قلنا له سترا من النار يتجون الله يجربيه لآية ماتا ya haƙura da su ya yi musu kyakkyawar tarbiyya har ya rabu da su suka gidan miji duk Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za su zama sanadiyyar mutum ya shiga aljanna Allahu akbar باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشهيد الصحيح إيه باب ولصدقة يكي لا دا ورن الله sarki? Da بكم الصدقة mutum yana da lafiya yana jin zafin rabuwa da kuɗi ya yi sadaka ko ya ciyar wannan lokacin shi ne ya fi lada da kaurihi saboda faɗar Allah madaukakin sarki da yake wa an fi mara mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi ma'ana Allah ya azurta ka da shi kuma yake ka ciyar sai ka ciyar wa mara mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta maku min qabli an yatiya ahadakumul maut gabanin mutuwa da tun mutuwa ba ta zo ma ɗayan ku ba fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin kabir fa eh, ila ajalin qarib sai ce ina ma da an kare jan kwanaki fa asaddaka wa aqul wa lan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajalha wallahu qadirun ala ذلك. lokacin da kake da lafiya kana da kuɗi kana jin zafin rabuwa da kuɗi abin da zaka yi kenan ka samu kyakkyawan sakamako wurin Allah madaukakin sarki dan a can ma yake wala hadi da bis din kun wala sun akhidhi illa to don illa ne rusi in za ka ciyar ma kada ka bada abin da ba shi da kyau irin wanda kai in an baka ba za ka karba ba sai kai haka ka bayar da abin da yake hatta tunfiku min ma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alim lan tanalu birra hatta tunfiku min ma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alim Allahu akbar وقوله لفدر الله مدى رسول da يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك بعد جسيا الله كوكا إيمان الله كملائكوسا كالتشافي كمنزلنسا درار الآخرة تقدر anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta maku min qabli an yatiya yawmun لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون yake ku siyar daga cikin abin da muka azurta muku min qabli an ce yau gabanin wata rana wani yini da zai zo la bai'un fihi wala qulla ba ciniki ba sai da sayarwa ba shi riba ba shi riba wala qulla babu kuma abu matoya abokan nan babu wani abin da zai tafi rannan sai aikin ka na gari wala shafa'a kuma babu wani ceto da ba da izinin Allah wala tufa wal kafiruna hum zalimuna kafirai sune kan tagayyen su ta kun azzalimai Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah madaukakin sarki shine sarkin da yake babu abin bautatawa a bisa cancanta sai shi al-hayyul qayyum rayayyen sarki diman wa da'iman al-qayyum wanda yake shi ke tafiyar da al'amarin al'ukhalitta duk baki daya la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci ko gangadi baya ba baya ba baya raka wurin Allah lahu ma bis samawati wa ma bil ardi shi ke da abin da ke sama da kasa wa ne zai daga hannunsa babu له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يقوده حفظهما kiyaye sama da kasa bai fi karfin Allah ba zai gajiyar da Allah ba wa huwa al-aliyyul Allah madaukakin sarki shine madaukakin sarki kuma shine mai girma قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن الخاقع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تحت الفقرة وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا الله أكبر صلى الله عليه وسلم أن كربنا أبو هريرة الله كان مسا يدايكي من ذا الله صلى الله عليه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسلم يزور من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله ya manzan Allah ayyu a a'zamu ajran kaga wai kuma wadatan ko kun zuwa sai tambaya menene wani sadaka wani zakka wani irin ciyarwa zai in samu lada mai yawa wurin Allah to manzan Allah ce an tasaddaka wa ta sahihun shahihun ma'ana ka daidai dukiyar ka bayar kana cikin cikakkiyar lafiya kuma kana jin zafin rabuwa da kusai wa man yuka suha nafsihi ma'ana sadakar da kafi ba sai ka zamo za ka mutu dab da ka mutu kace to abawa ne za a yi aiba mallakar ka ba da yanzu kuma za ka yi tasarrufi cikin mallakar mutane ai kai zalunci biyu ke ma'ana lokacin da kake cikin lafiya kana jin zafin dukiyar za ka iya hawa mota mai tsada za ka iya gina gida mai tsada za ka iya sa tufa mai tsada za ka iya cin abincin da kake so za ka iya duk tasarrufi lokacin da kake so lokacin da kuɗi ke da daɗi kenan lokacin ka rabu da shi kace saboda Allah shi ne yake gaskata ka to amma rayuwa sai ta zo tafiya sai tafiya mutum sai ya rasa rarar dukiyar da zai dauke ko ba yadda za a yi a samu rara a ciki kullum kana son ka canza mota wa Amerika tana kirawa Japan na kirawa Jaman na kirawa kuma kullum sai an ƙara duk wacce kake motar da kake mallaka bana baki ba za ta yi maka ba sai ka canza yanzu za ka samu ranar kuɗi ka bayar sadaka ka gina lafiya kullum sifar da kake sawa kullum suna yi kala kala kala kala sai shadda na naira biyar har sai shadda ta zo ta kai naira na kuma sai an sa tun gura na naira ta zai ta zo ta kai naira tun takalmi na ma'ana har abada ba za su bar mana damar da za ka fi ka ce ga su ka koji alhamdulillah makoji ko dan wazo karba ba kullum kana da yan abin da za ka yi da kuɗi za ka sai mota mota miliyan ɗaya mota miliyan biyu ku ba ka son ko kuɗa ko kuɗa ya hau ƙasar sa'annan kuma kambali kuma an kawo sabon zubi kuma wannan da kake mallaka ba ba ta wadatar ma sai sabon zubin kuma za ka tsara yaushe za ka samu kuɗi yaushe za ka zama mawadaci sai kowa ya waye gari ya zama talaka tunda abin da kake mallaka ba zai ba haka maza kike haka mata kike yake an to anta sahihun wa anta shahihun ta'al faqra kana tsoron talauci wa ta'mulu al kuma kana fatar ka samu wadata yake ne manzo Allah yake lokacin da in kai sadaka za ka samu rabo wurin Allah mai girma mai yawa ce amma wala tulhi kada kai dinke ka ai za a zo ayi ai in azu na tuba an girma a zo a ciyar ai gobe a ciyar ana nan sai ka zo samu da rashin lafiya kaga ba sarki sai Allah ba abin da ke gaban ka sai mutuwa to lokacin dukiyar ba mallakar ka bace ba aka ce ba ka da yancin kai kyauta da fiye da sulhi to lokacin za ka ce a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza me kenan kai shi da manzo Allah ce wala tumhilu hatta idza balagat al-hulqum sai in in an zo za a shiga da ranka rai ya kai a makoshi ma ka kusa mutuwa kenan sannan ka ce kulka li fulani kaza to a bawa ne kaza a bawa ne kaza na yi wasiki a gina masallaci ne hana ka gina lokaci yanzu ko baka gina ba me za ka rabu da shi yanzu kuma hakki magada kuma za ka dauka ka gina me hana ka gina lokacin da kake mallaka kake da lafiya kana tsoron talauci wa kad kana li fulani kaza to ai wai da kake cewa ba su dinnan wannan yana da kaza wannan yana da rabon shi a cikin gado to shi ne aka ce idan mutum ya zauna yana cikin lafiya sana sai ya zo dab da zai mutu yana lafiya yana ibada sai dab da zai mutu sai yi wasiki cikin dukiyarsa wasiki sai zalunci a ciki wannan zalunci sai ya wajabta masa wuta shi ne cewa inna ahadakum wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai yakulaha ba yana nufin lallai ne sai ka zama kafiri ba a'a dabga ka mutu sai kai wani aiki wani laifin da Allah ba zai yafe maka ba sai ka shiga wuta ba ka zama kan wuta kenan ba amma tunda ka mutu musulmi za ka fito shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je yaji wani mutum ya zama jarumi sadauki ya takodi sai ya zare takodi fara da suka ba dama a cikin fagen fama sai aka zo aka ba manzo Allah labari aiwa ne manzo Allah ya rasulullahi ba dama yau shine kaza shine kaza da manzo Allah ya ce ayya ai dan wuta wannan sahabin ba kafir cewa kai ba saboda wannan hadisi mutane suna yawan tambaya wannan hadisi yana da ban tsoro yana firgitar ayoyi eh, kai ne firgitar wani manzo Allah bai taba zuwa da abin da yake da rikici ba lam yantahina bima ta'ayyal uqulu bihi aysan alaina falamma tabu lam nahi to sahabi ya ga aikin da mutum yayi ba wanda ya irin shi ko manzo Allah yake dan wuta ne ya yake nan tunda manzon Allah ya faɗa kuma haka ne ba ƙarya wahayi ne ce wani ne sai na bi na ga yadda al'amarin sai tunda manzon Allah ya faɗa sai ya ya raba nan ya raba nan yana kallon shi abin da yake ciki sai ya same shi ya ji rauni ya ji ciwo a cikin wannan yaki sai ya gaza hakuri sai ya fi rauta sai ya ji kansa sai ya kaza sai ya zo a guje ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah me ya faru ai wannan maganan nan ba dan manzon Allah ne fada ba ai ba wai da fadi wannan magana ce a hankali na ya dauka wanda gani da idanu na mutum yana da manzon Allah kuma ya fada ai ban da manzon Allah wai da fadi wannan hankali ya dauka to amma tun da manzon Allah fada nace zan ji sai na ga yadda sa zai kasance yaya zai kika sai je same shi ce sai rashin lafiya manzon Allah sai daga hakuri sai kashe kansa to dama manzon Allah ce wanda ya kashe kansa da wuka zai zo ranar tashin kiyama yana sukan cikinsa a cikin ina shi ma ya jahannama ba a nuna cewa mutum ya kashe kansa ya kafirce to amma karshen rayuwar mutum sai ya yi wani abin laifin da Allah ba zai gafarta masa wannan ba ko da yake musu kan musulmi zai shiga wuta ko ba zai shiga ba sai ya shiga wuta ba ya nufi wa inna hadakum la amalu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa baina ba nan dai ne zama kafirci ba a'a sai kai zama kafirci sai kai zama ko wasiki kai kai zalunci wannan zalunci Allah bai ga dama ya ce maka ba sai ka shiga ne bai dace da wannan hadisi ba wannan sahabi abin da ya dace da wannan hadisi ba to amma baya nuna cewa ya kafirce shi ko wanda ya wasu ya yi zalunci ya kafirce kana cikin rayuwar ka kana tafiya lafiya dab da ka mutu sai ka yi zalunci ko ka yi wani laifi da Allah ba zai ga dama ya yi maka ba wannan laifin sai ya zama sanadiyar ka shiga wuta amma karshen al'amari ya za a yi za ka fito tun da ba kan kafirce mutum ya mutu ba Allahu Akbar babu yace wani babi. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لهوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبه يزرعونها فكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لهوكا به وكانت تحب الصدقة kuma ba gidan Allah yau da ne a sai manzon Allah ba da hukki yake shiga gida ya fita da hukki ba a sai manzon Allah yakan zauna su tattauna su yi hiyarci da matansa Allahu akbar to me kake faɗa kai yakan zauna su yi hira wannan ta tambaya wannan ta faɗa manzon Allah ba da jawabi na dariya ai dariya na tsawatawa a tsawatar na shiryarwa a shiryar to ga wani abin da ya auku cikin gidan manzon Allah tsakanin matarsa aka ce an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take anna babu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sashi cikin matan manzon Allah kulna lin nabi ma'ana suka faɗi suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luqan suka ce ya manzon Allah bayan ka bar duniya wace ce a cikin mu za ta fara mutuwa ta sabu da kai ta riski da ta riske ka Allahu akbar ma'ana sun san bayan manzon Allah an gama cin abinci doron sa da hannu a duniya ko duniyan ba ta da daɗi yanzu tunanin da suke yi ba a yi nike kafa a yi a shanta a yi abin a'a bayan manzon Allah ba duniya kowace tana gani ina ma da ita za ta fara zuwa don matan da manzo Allah ya bar duniya ya mutu ya batu duk matan sa ne kuma suna cikin aljanna sai ka sauda ai ta ta faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah zai ji sai ta ta zauna inda hanyar da manzo Allah sai ya rasulullahi ya manzo Allah ka fa yanzu na girma ai ba da bukatar namiji yasa ba wai sha'abu bukatar auren da nake yi shine ba wai dan saduwa a bukatar aure ba abinda nake so na saurar karkashin aure ijiyarka dan zama ina cikin ai azma ta ka cikin aljanna abin da ne ne zaki ba bar da ne har take ne ba ne ce na na aisha na dikki na na kara mana na aisha Allah ya ba na lafiya ba to mu kalli tunanin sa mu gani yanzu kana da zurfin tunani ko ba da zurfin tunani kace ya manzo Allah ka san dai ni zauda na girma yanzu ban da bukatar namiji ba wai sha'awan aure ne ke damuna ba amma so nake ina karkashin igiyar aurenka don matanka aljanna suna tare da kai sai na zama ima yar aljanna Allahu akbar to yadda za a yi shine ba mata ana raba musu girki ba kuma ta fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata zuwa na Aisha ba sai take to in an raba girkin nawa girkin ko kwana ɗaya ne ko biyu ko yadda aka yi na ƙara akan na Aisha in kwana biyu ne na na Aisha za ta fi kwana hudu ba ka karanta manzo Allah rai ba bukata ta biya ko ba ta biya ba ta biya ba duniya ta dame su ba wallahi sai lafira ko wace ce ce ga matan manzon Allah menene yasa sanadiyar da yasa ta riski manzon Allah rowa ko ciyarwa za mu gani cikin hadisi matukan baka ciyarwa wallahi Allah ba zai buɗa ma kofofin alheri ba sai dai kai ta fara duniya wanda ka mutu sai ayanka sai yi sai murna ka mutu kira ma kai ne ka kike kike mutu mara sarara yau ka mutu shekara hamsin kai ka fara dukiyar kwana hamsin sun raba kuma kana nan ana yi ma hisabi lokacin wannan ya ji ya zo markon wannan ya ji ya zo kaza wannan ya ji ya zo kaza za shi wurin hira za shi kulo za shi ana nan ana yana da tsari tun daga ɗari har miliyan aka ce na na aiki ce ma san manzon Allah waɗansu suke suka zo suka tambayi manzon Allah ayyuma asrabu bika lukukan wace ce a cikin mu za ta riga bayan ka wace ce za ta riske ka a cikin mu farkon wace za ta riske ka a cikin mu fara sai manzo Allah ya ce da su sai manzo Allah ya fada musu magana a dunkule a kunna yadan lokacin ku tsawon hannu ita ce wacce za ta fara eh, eh, haduwa da mai ranar lafiya ba ita ce wacce za ta bi farko wacce za ta bi ni wacce ta fi ku tsawon hannu sai suka je suka dauko abin awo kashi ana aunawa hannu wace ke ta fi tsawon awo Allahu akbar قال أطول كل يدا واتكفي في أنه ina na mun tsawon hannu ni ka sai ka bayar ka dai ba ka bayar amma an tarike haka kai ma ka aure kanka ce dan an ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayhi wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid da manzo Allah yake wacce ta tafi ku tsawon hannu manzo Allah na nufin wacce ta fi ku mikawa wacce ta fi ku siyarwa, wacce ta fi ku sadaka ashe na san gidan manzo Allah ma suna sadaka mata manzo Allah kuma suna neman kariya daga wata jahannama suna siyar da abin da suke da shi ni na zan sai ki zauna ki ce don mijin ki don uban ki don kakan ki don wani sai ki ce don kaza kaza kaza ki jira ta kaza kin kin kin ruwa ta kaza kada su kai ki su baro wallahi gidan manzon Allah kenan ake gwagwarmaya wa yaya za a yi a samu a samu tsiraran lafiya manzon Allah yake ku ciyar wacce ta fi ku ita ce farkon wacce za ta sadda ni a lafiya fa ya qasabatan una to da yake wacce ta fi ku tsawon hannu sai kowa ta miƙo hannunka kawo abu a auna wannan ta kawo abu wace ce ta fi tsawon hannu فكانت سودة أطولهن yadda. sai suka ga eh, na sauda ita ce ta mu tsawon hannu Allahu akbar fa'alinna ba'du sai suka sani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin matan manzon Allah ba wacce ta fara rasuwa sai ita kuma annama kanat kula yadiha as-sadaqa sai suka fahimci cewa ashe tsawon hannun da ake fara din nan suna rasau da tafi kowa yin sadaka cikin matan manzon Allah wa kanat asra'ana luhukan bihi yace ta rigaye mu na Aisha ce magana ko Allah yake yin abin da ya ga dama manzo Allah ya fitowa na na Aisha amma da yake na na da ta yi wannan aiki wa Allah ya ba Allah ba wa ba dangantaka tsakanin kowa da Allah sai aikin ka duk duniya su ci tsakanin ka da Allah ya yi shi nan duk gatan da za a yi ma ƙarya ne in aka bar ka saba wa Allah wa kanat tuhibbu sadaqa wani kenan na na sauda tana yawan son yin sadaka abin da ya bata wannan darajar ke ki ce ki sa a cikin kumbu ki sa a cikin duro ki daure menene da menene ba ki ɗaya kan ki daure ma alkhairi Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfi ba ne sai ka zama miloniya ba ba ne sai ka zama ba dan kaɗan da ke akwai ko da ta tafin hannu ne aka siyar yana wurin Allah madaukin sarki ya fi ne din yawa da ba saboda Allah akai yake wa kanat tuhibbu ma matan manzon Allah kenan bata ce ai dan miji na shine ya fi kowa shine hanya shine kaza kaza a ta tashi tana mai tana fama da kanta da kanta dan ne sai ta samu jira wurin Allah eh? ai imam al-bukhari yace babin kaza wani babin ke ne na farkon sa babu ayi sadaka ta tsaro ba haka bane to in ya kawo hadisan da suke da alaka da wannan babin sai kawo hadisi da yake da wata ek alaka da wannan babin amma ba fili ba sannan sai ce babu wani babi kaman babin da yayi wannan fasali kenan Allahu Akbar. Ni kai zaka yi bashi babi, yanzu zaka yi bashi suna. Wai wannan hadisi ya Imam Bukhari ya ce babun wani babi, wani babi kuma yake wani suna za mu ba wannan babi. yadda malamai ke fitar da suna a cikin babi mukalla an aisha da anna babu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu cewa babu matan manzo Allah suna zantawa da manzo Allah manzo Allah yana zantawa da matarsa suka zauna a tattauna zai ko ba zai yi ba ayyuna asra'u bika lubukan qala atwalu kunna yadan babu wanda ya yawan sadaka shi ne ya fi samun alkhairi zai samu shiga ko ba zai shiga ba babu bayanin fadalan na na sauda zai samu shiga ko ba zai samu shiga ba kuma za ka yi cewa babu cikin matan manzan Allah wa ce ta fara mutuwa bayan manzan Allah ba zai shiga ba dalili wannan tarihi kenan a tarihi an ce daga nana daga gidan manzan Allah kuma kace babu nana hafsa ne yawa sadaka shi ba zai samu ya ko bai samu ba a hankali sai kai guda 50 a cikin wannan hadisi wannan kokolwa Allah ba za ka rake ko ba bane a a kai yi aiki ka wasa kokolwa ka bude kokolwarka malaman jiki abin da suke yi kenan ai babu wani ijtihadi ne ne ijtihadi babu wani ijtihadi babu wani kiyasi babu wani abin da zaka yi sai sai cikin ayan alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin kenan haka ake istinbatin hukunci haka ake ba babi unwani haka ake fitar da hukunce hukunce wannan hadisi zai haka zaka fitar da sai ka fitar da hukunce hukunce guda nawa Allah ya hore ma سبقة العرانية يسي يدقاني لكي بياني من سبقة عبيني وقوله لفدر الله مدى وكي تركي الذين ينفقون أموالهم وأن سكي تيرد دوت بالليل والنهار أدري قرانا سرا وعلانية أبويك وأبيني ila qawli wa la hum yahzanuna ko alladhina yuhibbuna ma'ahum bil-layli wan-nahari سرا ولا لهم ne عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معنى اكل ريك الشر الله انا غني درانا ني الله غني ابين لك بايا الله غني اقوي لك بايا الله غني ابين din abin da ake gudu kada da ta shiga amma akwai lokacin da yake zamowa wajibi ka bayyana kamar yanzu malamai suna Allah ya ba su dukiya ko sai malamai su fitar da ga malam wane ga malam wane ga malam wane dan Allah ya kasuwa ba zan cikin yaran su ba da zakka ba amma ni dan kasuwa ne sai malami ne na san abin da nake mallaka kana mallakan sai da haka ka zo kana dukiya ne zakka ai kai zakkan ka ba ba dai rabuwa da kudin ne ba ka so ba to ni ma na rike na amana na ne mu kare za mu ta. to amma sai Usman sai ce malamai yanzu almajirai ko malamai yanzu ilimi ya zama hujja ne a su ba hujja bace a kai duk kowa ya karanta abu ya sani shi wannan abin da ake magana shi ya fito ma'ana kan ku yake kan wani yake haka sai Usman ne ba je ilimi ya zama hujja a hannun mutane ba a kan su ba ma'ana an kaje ka karanta abu sai ka zo ka dawo mutane surutu kana karanta musu sa'annan kai kana saba wa abin da kake faɗa ma'ana wannan narko da kake faɗa Allah zai azaba kai Allah ba zai ma azaba ba Allah zai kuma zai ba ah, to me yasa manzon amma can manzon Allah kenan tana sadaka tana zakka wani malami zai ta aji a aji yana wa'azi ba zai zakka ba ba zai ba da sadaka ba zai ciyar ba babu wata hujja a kan wannan wanda ya mallaki dukiya wajibi ne akan ya ba da zakka babu sadakati sirri babin da ke bayanin sirri ba da sadaka ko ciyarwa ko zakka a boye وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يروي حديثي لك من الله sai ya takaita hadisi yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati yace da mutum wani mutum da ya sadaka ya ba da sadaka a ahfaha sai ya koya sadakar saboda tsananin ikhlasi hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu har wannan hannun hagu bai san me hannun dama yake bayarwa ba saboda tsananin boye a sadakarsa dan kar ya tafiya mahallin shahid kenan babu idza tasaddaqa ala ganihi wa huwa la ya'lam to yace wani babu in mutum ya fitar da sadakarsa zai bayar da ya je ashe wanda ka ba sadakan mawadaci ne menene hukunci da kai baka sani ba sadakar ka ta yi ko ba ta yi ba za ka samu lada ko ba za ka samu lada ba to sai Imam Bukhari yace idza tasaddaqa ala ganin wa huwa la ya'lamu in ka je sadaka zaka bayar sai ka ba mawadaci kai baka san cewa mawadaci bane sai su to kai in ka karanta hadisin da ke karkashin babu sai ka dau hukunci sadaka ta yi ko ba ta yi ba labin ta tabbata ko ba ta tabbata ba ya kyale hukuncin ya kyale maka kai kanka kai hukunci قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة يسي وانا متين يسي والله يو زي صدقة زي وللصدقة ما نجرما فخرج لصدقته سيد توشي صدقة سيدك فوضعها في يد صارتي da ya بعد صدقه؟ da sadakar a براي ما sarkin براي ما ya bai sani ba da daddare ya fitar da sadaka ya zai ba ya haɗu da mutum sai ce ga sadaka a zai karawo ne ko dan fashi ko fa asbahu yatahaddasuna sai aka waye gari mutanen unguwa ko kauye suna cewa ai jiya an ba barayi sadaka ai jiya an ba barawo sadaka ai jiya sadakan da aka yi barawo aka ba in mutum ya ji sai ya sai dai ku subika ala sarike har jiya sadakan da aka yi barawo aka ba kana sai shi wanda ya ba da sadaka yace Allahumma lakal hamdu Allah na gode maka godiya ta tabbata ga Allah tunda Allah ya kaddara kaddara ce ta Allah ya sa na bayar wannan sadaka karshe za mu zo mu ga sakamakon wannan cewa bai yake alhamdulillah Allahumma lakal hamdu Allahu akbar sai ce Allahumma lakal hamdu ko kaka ko a bakin kura mutum yake ba sai ya gode Allah ba ko sai ka samu abin da kake so ko baka samu abin da kake so sai ka ce alhamdulillah sai ce Allahumma lakal hamd to yau kuma zan yi wata sadaka la atasaddaqanna bi sadaqati yau kuma zan sake yin wata sadaka fa kharaja bi sadaqati sai ya dauki sadakarsa fa wada'aha fi yaday zaniya jiya ba ba nan ina ba nan ko sai barawo bane to bara da ba makiya firin ya turkuwa ake karuwa ce sai ba fa asbahu yatahaddathuna sai aka waye gari mutanen unguwa ko kauye suna cewa ai jiya karu aka ba zakka ai sadaka ai jiya karu karu wai ma ake wa zakka yanzu suna ta izini suna ta abin nan ko to sai haka ne sai tashi ma'ana har yanzu ne samu abin ma'ana har yanzu al'amari yaya kenan ba zai dace ba sai zai saka har sadaka inda bai dace ba فأصبحوا يتحدثون تصدق اليوم تصدق اليوم على الزانية فقال اللهم لك الحمد قلت يا الله ما تفكر سلكي تكتر بوديا تكبت جريفة الله أكبر على الزانية أي سرقة أم بعض فاسقة سرقة لا أتصدقن بسرقة تو يوم نقصه زي صدقة نجرمه فخرج بصدقته سيجد fita فوضعها في يدي wada'aha shi ya dai gani a ke sarki ai kasuwan garin ke nan sai ba wanda ya fi mawadaci ma'ana bai sani ba ya nace sai ya bada sadaka in kai ne kin farko da kamar rafiya to tun da barayi ne ma'ana na da sadaka ke nan kenan ji gari kaje ji bayar aka ce fashi ka kabarai bayar ka ce to shi gidan baki a daina sadakan ba da ma ranka baya son sadaka da karfi ne ka bayar amma tun da shi ya dau niyya sai yayi kuma sai ya yi din kuma za mu ga sakamakon da Allah ya masa da asbahu yatahaddathuna usuddika ala dalil ai da aka waye garke mutanen unguwa ko sai suna cewa yanzu kada kan ma wadata ake ba kowa da ake ba a dan ai kuma ya zama kara ko ya zama buki ko sai yace Allahumma lakal hamdu ala sarikin Allah godiya ta tabbata a gare ka akan sadakan da raba barawo wa ala zaniyati ko ko a mazinaciya, wa ala galili da kuma sadakan da raba wanda yake mawadaci ne ma'ana ai yanzu suna ganin sadakar da yayi ba a sa ba a ajiye ta inda inda ya kamata ba ka usiya aka ce sai mai zuwa ya zo masa aka ce mala'ika ya zo masa cikin bacci Allahu akbar qila lahu sai aka ce da shi amma sadaqatuka ala sariqin فلعله ان يستعف عن سرقته amma kaga sadakan da ta ba farawo watakila wannan sadakan ya sa ya zama sababi ya daina sata Allahu in ya zama haka sadaka ta yi ko ba kai ba wanne ne ma ya ya ba ka je sai ciwo ka ko ya ba wanda zai sa ya daina sata kuma ya je sai abinci ya nan an samu fa'ida guda nawa wancan kuma guda wanne ne ya fi malaika zai ga maka cikin baki wa amma zaniyatu amma kaga majinaciyar nan da ka ba sadaka fala Allah an tasfa'isa an zina wata kila wannan dukiyar da ka samu ya so me zai sama da gidaro tun daga kana da abin da zaka ci sai ka kiruwa shi kenan sai ka tuba sai ka daina al'amari yayi albarka ko bai albarka wa amma al-ghani amma wannan mawadacin da ka je ka ba sadaka din nan wata kila mawadata ne da ba su ba da zakka sai Allah ya rufa ka bashi wata تكفير زي جاهم تلقي ثم يزي هم الإيمان السلم نزل نسيب بعد الزفاة الحمر يا البركة فول يا البركة وأما الغني فلعله أن يأس بها يوانا يسيوان نمو داكين لكبا صدقة بان يبار صدقة بان يبار الزفاة بان لكذو كبار يجدائي sai ce shi ma ya lura to tun da wani ya ba da sadaka ya ba da zakka ga shi ne kano sai bai musu da nasi su kuɗi sai zai hana nema na baya ya fi ni son sai ya wannan ya diga shi sa ya ba da sadaka al'amari ya albarka ko ya albarka ba min ma a kawun Allah sai ya je ya siyarwa daga cikin abin da Allah ya bashi to wannan mahallin shi ne mala'ika ya zo cikin bacci ya gaya masa wa'annan zantuka an tabbatar masa da cewa sadakar da ya bayar din nan da kai niyyar ka saboda Allah kai lada ya tabbata mahallin ta haika imam al-bukhari ya samu zuwa da samu bila ba tun da yake mala'ika ne zuwa bakin masjid wani kace a a zuwa ya tambayi annabin zamanin sa ga abin da ya faru sai masa wannan tawili wani kace a a mala'ika mala'ika ne a cikin masjid faɗa masa saboda ruwa ko اللهم اهدنا بما هديت وتولنا بما توليت وبارك لنا بما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم لاسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إن